A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA ya leƙa garin Jos ne inda muka zanta da wani tsohon darakta Samaila Aweden ya kuma ba mu labarin irin gwagwarmayar da ya fuskanta a masana'antar nishadi ga yadda mu ta kasance da shi. To a shirinmu na nishadi a yau bakoncin wa muka samu zaka gaya mana sunanka da kuma rol ɗin da kake playin a masana'anta na nishadi. Sunana Malam Sama'ila wadai ɗan jihar Plateau. daga karamar hukumar bokos na yi aiki a nta shekara goma sha biyar na garzaya na shiga mu muka buɗe ait a ta alifta 1997 to um, kimanin shekara nawa kenan da ka fara harka na nishadi kuma ka ce ka yi darekta ne wani irin fina-finai aka yi daraktin na kai kusan shekara talatin na aikin na cikin aikin nishadi din nan fina-finan hausa kaɗai ake yi ko ana haɗawa da na kannywood na fi eh, gwaninta a na turanci amma har a yau ina haɗa da na hausa ka ba mu labari daga cikin fina-finan da ka taɓa directing da kuma aikin da kake yi a yanzu. Na directing eh, wani wasa mai suna jamila yar gida wanda muka kai ma african magic hausa kuma na na directing wayansu eh, programs kamar raha a ait eh, muryar jama'a a african magic hausa yabo daga arewa duka African Magic Hausa. Wani irin kalubale kake fuskanta idan na ce kalubale ina nufin matsaloli problems wani irin challenges kake fuskanta a masana'anta ta nishadi mafi yawa sukan ce a yanzu idan kun yi fina-finai ku cika samun riba ba sakamakon matsala ta piracy wato masu satar fasaha shin kana fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli? to akwai matsaloli da yawa da muka fuskanta a cikin ire-iren eh, programs ɗinmu nan na ɗaya in ka producing drama ne in ka producing movie ne kafin ma ka fitar da shi ya riga ya kai alaba wato kasuwar alaba nan ta lagos wani lokaci sai ka samu an riga an pirating program ɗinka <clears throat> baka san ma waye ya pirating ba kafin ma ka kai ma wani zai ce ai na gan wannan ah, program ɗin a wani wuri na gan shi a wuri kaza ka ce za ka tinkare su sai ka ji sun fara neman ka da fada wani ya ce maka kai har ranka ma sai nema so duk iri irin wayan abubuwan ne yakan kawo ya abin da ake ce da shi brain drain a kasan ka za ka tsara irin wayan abubuwan in ka yi ba za a bari ka ce ma ka buri ba ba za a bar ka genin abin da ya kamata ka yi ba so wayana irin abubuwan su suka na kasar da mu kuma <clears throat> a tsarinmu na programs na television da muke yi akwai lokacin da za ka yi program ɗinka kafin ka gama wani ya riga ya kofi ne ya je ya yi wani ma sai ɗauke ka sai canza bar sunan na fuskantar irin wani abubuwan ya kai so ɗaya so biyu har so uku amma ba zan eh, mentionin sunaye su waye su waye su yi mai kokarin da suka yi irinsa amma na basu dai kawai sai the best thing sai in canza in canza format na program dina wato in canza fuskan program dina gan wani production na daban a yanzu ma kuma na tsara wata program wani documentary a kan wayansu mutane da ake kira mutanen birom a jihar plateau ina son san tushinsu da zamansu da ire-iren eh, gargajiyansu da sauransu. Idan ka samu matsala irin na satar maka fasaha wal'alla na program ne ko na fina ne shin ka taɓa kai ƙara? Ban taɓa kai karan kowa ba. Amma ba na ma tunanin kai karan kowa because ina da a lot of uh, ideas ko sun sata suna dai ba za su sata har su gama da ideas na ba because ba za su iya developing concept na yadda zan developing ba abin da yasa ba zan yi karan kowa kenan ba na bar kowa dai da Allah to madalla baraka bashir daga jos plateau a nigeria